الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد <clears throat> باك wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى ميكوى ميكومي أيو الحميس ashirin da shida ga watan zulhijja a wannan shekara ta da talatin daya daidai da biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma za mu ɗora a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari karatun da ake gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka da ke kwakungu cikin garin mina a darasin mu yau dinnan na biyar za mu tashi a gaba ta ashirin daidai wa daida a inda al-imam al-barbahari ya ce rahimahullahu azza wajal imam al-barbahari ya ce wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika yana daga cikin bayani na sunna abinda sunna ta kunsa baki daya yin imani da annabawa in kun lura daga farko yake cewa imani da kaza imani da kaza imani da kaza ba mu yi maganan menene imani ba eh sai abin muke ta faɗa saboda malam ya yi maganar imani ɗin a cikin littafin kun gane wannan ko al'imamu barbahari yake cewa wal imanu bil anbiya da imani da annabawan Allah al'ambiya jam'i ne na annabi imani da annabawa shishike ne daga cikin shika-shikan imani guda shida Allah ta'ala yana cewa laisal birra an tuwalu wujuhakum min qibal al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyyi wal kitabi wan nabiyyin haka na Allah ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wa mala'ikatihi kun ga imani da mala'iku kenan wa kutubihi wa rusuli haka Allah ta'ala ya ce man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah ta'ala ya lissafa waɗannan duk suna da cikin shika-shikan imani hakan nan kuma ya faɗa a hadisin jibril da ya zo yana tambayin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene imani sai ya ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli saboda imani da annabawa rukuni ne daga cikin rukunin imani kuma annabawan Allah ta'ala baki ɗayansu mutum baya yin imani da wani annabi ya kafirce ma wani annabi in mutum ya yi imani da dukkanin annabawa sai ɗaya ne kawai bai yarda da shi ba to imanin shi da annabawan gaba ɗaya bai yi ba Allah ta'ala cewa i kazzabat qauma nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun kazzabat qauma nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata al-mursalin manzanni amma manzo aka tura musu daya shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam to da yake karyata annabi daya manzo daya daidai wa daidai yake da karyata dukkanin annabawa sai Allah ta'ala ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun kazzabat adun al-mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun haka nan duk Allah ta'ala ya jingina su akan sun karyata manzanni saboda haka ƙa'ida ta wannan al'ummar ƙa'idan musulunci ita ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin wani da wani a cikin annabawa duk mun yi imani da su Allahumma sai dai annabawan wasu sun fi wasu wannan kuma Allah ta'ala ne ya faɗa da kansa ya ce tilkan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah minhum daga cikinsu akwai wanda yi magana da Allah maɗaukin sarki ashe ba dukkan annabawa ne suke magana da Allah ta'ala ba wani annabin tsakanin shi da Allah akwai mala'ika sai Allah ya faɗa ma mala'ika sai mala'ika ya je ya faɗa ma annabin amma wani annabin kuma ya yi magana ne tsakanin shi da Allah babu wani mala'ika ya faɗa ya faɗa kamar yadda muka ba da misali na annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa wa ma tilka biya ya Musa قال هي عصايا أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى saboda jin daɗi da magana da yake da Allah da ya ce wa ma tilka biya minika ya Musa sai ce asan eh sai ya ce hiya sai da ya kawo muftada wanda yake anan ja'izul hadf ne ya kawo muftada ya ce hiya asa ya ya kawo ya ya'ul mutakallim atawakkau alaiha wa hushu biya ala ghanami wal yafiya ma'arib ukhra amma an tambaye shi ba menene a hannun shi na dama to amma da yake yana magana da Allah baya son magana ta kare sai yake tsawaita magana. kun gane wannan ko qala alqiha ya musa kaga Allah ta'ala ya magana da annabi Musa kai tsaye haka nan yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatul mi'raj lailatul isra'i wal mi'raj kai tsaye da sauran annabawa kamar da Allah ta'ala ya faɗa imani da annabawa imani mujmal da imani mufassal ga ce mujmal shine imani da annabawa baki ɗayansu ba tare da mutum ya bambance wani ba ya ƙi wani ba in an ce mufassal shine imani da annabi da sunan shi da kuma inda aka tura shi ko da aikinsa to kaga wannan imani da annabi da sunan shi to yin imani da annabi da sunan shi to kaga wani yana buƙatar dalili in ka ce mana an yi annabi sunan shi shu'aib sai mu tambaye ka mai dalili ka ce mana saboda Allah ta'ala ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiban qala ya qum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu to dukkan annabawa da zaka bada annabi da sunansa to sai ka bada dalili in kuma annabi ka ji ba ka da wani dalili baka da ayata alkur'ani baka da hadisi ingantacce da ya bada sunansa shikenan sai ka shiru domin Allah ta'ala ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasum alayk da manzannin da mun baka labarin su tintintini da kuma manzannin da mun baka labarin su ba da wa ake da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam to annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manzannin da ba a labari ba to kai kuma waɗannan manzanni ina ka samo su eh in dai shi akwai annaba wanda ba a ba shi labari ba to kai wannan annaba kake faɗa a fagen tafsiri in ka zo wata ramalana sai akwai annabi shamwilu akwai annabi hanzalatu bin safwan akwai shamun akwai waye kaga duk mutum yana buƙatar dalili sosai da sosai inda Allah ta'ala bai faɗa ba in akwai wata dalili da inda akwai wata fa'ida wurin faɗan da ya faɗa wa qala lahum nabiyuhum inna Allah asala kuma lakum taluta malika inda akwai fa'ida wurin faɗan wace yake mai tasiri da Allah ta'ala ya faɗi sunan annabi din amma sai kawo shi wa qala lahum nabiyuhum sai annabin sai ya faɗa musu shikenan amma ba ɗora maka sai ka gano waye wannan annabin ba tunda me zai ginu akan annabin kan sunan shi za'ir wanda ake so ka fahimta a kissar eh to wannan shine abin da ya shafi imani da annabawa haka na imani da mala'iku idan a ce almala'ikatu jam'i ne na almalak mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya zaɓe su daga cikin su akwai manzanni inna Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas akwai manzanni daga cikin mala'iku hakan nan akwai manzanni daga cikin mala'iku manzanni daga cikin mutane da manzanni daga cikin mala'iku da Allah ta'ala yake turo su su kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne da haske su mala'iku ya halicci aljanu da harshen wuta waljanna khalaqnahu min qablu min nari samu wa min marijin min ne mutane kuma an halicce su da abin da Allah ta'ala ya muku bayani shine me turab إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تولى هاء تأنيث والملائكة وتئر هأني تاء تأنيث تيكو كما تاء تجمعي تاء بنية الكلمة eh wannan tawon ce ta biniyatul kalima kamar yadda kake cewa at-talabatu as-sahratu al-kafaratu walaika humul kafaratu al-fajara ba taunce ta ta'anis ba taunce ta binatul kalima domin fa'ala jam'u taksir ne wannan ya ja'a wasu ne suke ganin ai ta'u ta'anis saboda haka suke kiran mala'iku da 'ya'ya mata a billah إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة tasmiyatul unsa wannan kuma haramun ne kafirci ne mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru bayani akan annabawa da manzani a gabata a karatun da muka yi a usulul iman su ma kamar yadda muka ambata ana yin imani ne da mala'iku jumlatan wa tafsilan wanda ce jumlatan shine mala'iku baki ɗaya na Allah madaukakin sarki mutum yi imani da su kuma ba a bauta musu kun gane ko gaba ɗaya ba a bauta musu don ba wanda ake bautawa da ya cancanta a bautawa sai Allah madaukakin sarki duk salahan mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba a bauta musu balle a ce za a yi wani hatimi na a kawo jibrilu na a kawo mika'ilu sama a kawo muhammad ƙasa a kawo abubakar tsakiya a sa umar da abubakar in za a yi menene a sa isra'ilu a sa azra'ilu <laughs> wannan ba shi da kyau haramun ne wannan ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya kawo mala'iku wa yau mana shirhun jami'an sun mana ƙoli lil mala'ikati a ha'ula'i iyakun kanu abudun na musu ranar da za mu tashe su kuma a ranar da za mu tashe su baki ɗayansu sannan Allah ta'ala yake cewa sun mana ƙoli lil mala'ika sannan mu ce ma mala'iku a ha'ula'i kano kanu abudun yanzu waɗannan ku suke bautawa ga mala'iku ga mutane idanuwansu sun yi ƙuruƙu kasan mara gaskiya dama inda yake yau ma'izin zurƙa aka zaga fuska nan tasu idanuwan nan ya yi kamar ruwan bula fuska kuma ta yi bukikirin sama da ɗan dukunu Allah ta'ala zai tambaye su ya ce da su ku mala'iku suke bautawa mala'iku waɗannan ku suke bautawa sai mala'iku su ce subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljin aktharuhum bihim mu'minun aljanu suke bautawa don ana imani ne da mala'iku ba ana bauta musu bane don ba su cancanci a bauta musu ba Allah ta'ala yana cewa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika ta jahannam a cikin mala'iku fa duk wanda ya ce shi ilahun ne Allah ya ce zai ɗanɗana mai azaba wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fa zalika najzihi abuna najzihi jahannam kazalika najzi zalimin Allah ya sauke daga mala'iku su ma na imani da su kuma imani da su wajibi ne yana cikin shika shikan imani mutum ya tabbatar da cewar akwai mala'iku da Allah ta'ala ya halice su kuma layi ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kun gane wannan ko nan hakan nan su ma imani da su tafsilan da ijmalan an ce tafsilan shine mutum ya yi magana sunan mala'ika da mala'ika da aikinsa kama a tambaye ka me daga cikin sunayen mala'iku akwai wa ka ce akwai jibrilu sai ya ce to me dalili in gane ko daga ciki akwai mika'ilu me dalili duk sai koro dalili man kana addu'alin lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wa inna Allah adu hakan nan akwai israfil kamar da bayani da ya gabata usulul iman akwai kuma wa akwai malakul maut qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum uhu munkara wa nakir suna ne ko sifa eh suna ne ko sifa kun yi shiru menene munkar abin da ba a sani ba shine almunkar munkar wa ja'a ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun su ba su gane shi ba bakin annabi ibrahima nakirahum sai bai gane su ba kun gane ko to an ce munkar shine mala'ikan da ba a gane ba mala'ikan da zai tambaye kabari shin a wace sifa zai zo wa mutum in mutumin kware ne kaga zai zo a sifar kware in mutum ba mutumin kware ba ne zai zo mai a sifar da Allah ta'ala ya sauwake to kaga ba a san hakikanin sifar da zai zo jahilta wannan shine mai munkar din ai kun gane ko sai ya zama ba suna bane siffa ce kenan duk shine mana da munkar abin nan fi'ilan da na ja muku ai wahum lahu munkiruna a ba ce munkar ko nakir ba nakirahum ai wa mashtuqa minhum duk mala'ikun guda biyu babu wani wanda zai ce ga hakikanin sifar su misali wannan bai hana cewa a samu wata sifa kwaya ɗaya ko biyu a hadisi to amma wannan sifa ce amma kenan mamiyar sifa amma shin a irin wannan sifa zai zo mazaidu kamar yadda ya je amuru to kuma wannan wani abu ne na daban والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض س... والنار تحت العرش السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين والدهر الداهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكي والإيمان بأن الجنة حق da kuma yin imani da cewar ita aljanna gaskiya ce wannan haƙƙun wuta ma gaskiya ce wannan shishike ne daga cikin shika-shikan imani don duk suna ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama kun gane ko duk yana ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir duk wani yana ƙarƙashin imani da yawmil akhir aljanna gaskiya ce wuta ma kuma gaskiya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya tashi sallar dare yana yin addu'a yana cewa qauluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqq wa annahuma makhluqatan su aljanna da wuta din nan halittun Allah ne guda biyu makhluqatan halitta ne da Allah maɗaukakin sarki isu guda biyu ma'ana ashe wuta da aljanna ba sifa ce ta Allah ba halitta ce daga cikin halittun Allah mun gane bambanci don amma alƙur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah ta'ala ba halitta ne daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki ba to tun da aljanna halitta ce daga cikin halittun Allah bari ka ji girman wani bangare na halittun Allah ta'ala da yi Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin wa jannatin aljanna guda daya ardu has samawati wal ard fadinta shine fadin samai bakwai da kasai bakwai uiddat lil muttaqin ashe kaga a cikin halittun Allah akwai manya manyan halittun Allah kenan kaga wannan duniya za ta kai ta nau kenan a cikin halittar Allah wannan duniya din za ta zama ta ɗaya za ta zama ta biyu ai akwai wanda suka fi ta yawa girma sosai da sosai aljannatu fi sama'i sabi'ati aljanna tana can a saman bakwai wa saqafuha al'arsh rufinta shine al'arshin ubangiji wannaru ta tahta ardu sabi'ati sabi'atu sufla ita kuma wuta tana can ƙasan ƙasa bakwai na can ƙasa ne asufula mafi ƙasa domin muzakkar ne na asfal asfal ne mafi ƙasa muzakkar kenan sufla mafi ƙasa mu'annas kenan kamar da a'ala muzakkar kenan uliya mu'annas kenan wahuma makhluqatan su ma duk halittun Allah ta'ala ne guda biyu wuta da aljanna ɗin kenan kada alim Allah ta'ala adada ahli jannati wa man yadkhulha tabbas zahir Allah madawakin sarki ya san adadin yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga ciki wa man yadkhulha da dukkan waɗanda za su shige ta wa adada ahlin nari da adadin yan wuta Allah ka tsare mu wa man yadkhulha da waɗanda za su shige ta la tafniyani abadan wuta da aljanna ba sa karewa har abada baqa'uhuma wanzuwarsu ma a lahi abadal abidin tare ne da wanzuwar Allah ta'ala har abadin abad kaga ita wuta da aljanna da aka ce wanzaju ne wane ne ya tabbata musu da tabbatuwa Allah maɗaukacin sarki amma suna da farko eh shi Allah ta'ala shi ne awwal bila mata wa akhirun bila muntaha huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin subhanahu wa ta'ala wa dahara dahirin kafin muje da nisa mu koma sama kaɗan wal imanu bi an aljannata haqqun wan nar haqqun wa annahuma makhluqatan su halittan Allah ta'ala ne guda biyu ma'ana a nan akwai wuta da aljanna shine ma'anar a nan akwai wuta da aljanna dole ne a sunna ya kudurta wannan in mutum ya ji cewar a yanzu nan babu wuta da aljanna sai an gama mutuwa ne gaba ɗaya sannan a zo a kirkiru a zo a yi halittar wuta da aljanna to wannan ba a ƙira ce ta ahlus sunna ba mun gane ko dalilai akan wannan dalilai na masu tarin yawa Allah ta'ala yake cewa abin nan fata narar lati wa kuduhan nasu wal hijara u'iddat lil kafirina u'iddat wani fi'ili ne madi ne mabaniyun ala ma lam yusammi fa'ilu Allah ta'ala ce uiddat an yi tattalinta lil kafirin kaga wani ya nuna akwai ta kenan dan fi'ili ne ma madi haka na Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa fattaqullaha la'allakum tuflihun abin nan wattaqun naral lati uiddat lil kafirina haka duk ya nuna cewar akwai wuta tintinci ne uiddat lil kafirina sai Allah ta'ala ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat ashe ita ma aljanna akwai ta kenan uiddat lil muttaqina haka nan na wuta Allah ta'ala yake cewa da fir'auna da mutanansa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يعني لا شيء أكو تكي نتنتني sannan kuma da hadisin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na Isra'i cewar ya shiga aljanna ya ga aljanna ya nuna duk waɗannan akwai aljanna yanzu nan akwai ta hakan nan kuma ma wuta akwai ta Allah ta'ala ya sanya mu cikin rahmarsa aljannatu fi sama'i sabi'ati aljanna tana saman bakwai ne wa saqafuha al'arsh rufin rufin saman ta shine al'arshi wannan ya tabbata hadisin Abu Hurairata ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna fil jannati mi'ata daraja lalle a aljanna akwai matattakala ɗari hawa hawa ɗari a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tattalin waɗannan ɗarin ne da masu jihadi domin ɗaukaka addininsa kuma kusa Allah shine mafi sanin wanda yake yin jihadi domin ɗaukaka addininsa kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard kowace matakala biyu tsakanin wannan da wannan tazarar da ke tsakanin su ita ce tazarar da ke tsakanin sama kamar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa so ashe kaga gaba irin step din nan ne na na hawa bene ba don ta zara wannan da wannan bai kai bai kai tsawonka ba don da yake tsawonka sai ka sai ka tali sosai da sosai kun gane ko tsawon kowanne ta zara kowanne kaman zara sama da ƙasa fai za su la idan za ku roƙi Allah madawacin sarki fas'aluhul firdaus ku roƙe shi alfirdaus fa'innahu awsaqul janna domin ita al-firdaus ita ce aljanna cikakkiyar aljanna wa a'lal janna ita ce aljanna mafi sama duk sauran jannat gidaje na aljanna yana ina kenan yana ƙasa da ita wa fawqahu arshur rahman saman aljanna firdausi nan al'arshin ubangiji yake domin shi Allah ta'ala wa anta zahiru falaysa fawqaka shay' wa daga wannan wurin ne ba da aljanna firdausi tufajjaru anharul janna daga nan kuma ƙoramu na aljanna suke ake tartatsi na ruwa suke samun ruwa gaba daya kuma anhar dama mun riga mun san su min ma'in ghairi asinin wa naharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa nahar min khamrin ladzati lisharibin wa nahar min asalin musaffa to duk daga aljanna firdausi take su za ku roki Allah ku roki Allah aljanna firdaus wannan hadisi hadisi ne da al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kuma Allah ta'ala yana cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin kun ga illiyin shine mafi sama duk wani yana nuna aljanna tana sama kenan hakan nan kuma wannaru ta hatal ardi as-sabi'ati as-sufla a karkashin nan akwai hadisi da Abu Sheikh ya rawaito a cikin littafinsa al-Iba ta hanyar abu za'ara daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa aljannatu fi sama'i sabi'atil ulya aljanna tana saman bakwai ne ta can can can sama wan naru fil ardi sabi'atu sufla kasa kuma tana wuta tana kasan kasan bakwai can kasa mun ji wannan ko to yanzu waye abu za'ara suka ce abu za'ara sunan shi abdallah bun hani imam al-bukhari ce la yutabi'u hadithuhu ɗaya kenan hakan nan al zai bada faɗa cikin littafinsa a taqarib yake cewa wasaqahu al-ajali ta imam al-bukhari ya ce la yutabi'u hadithuhu shi kuma nan wani wasaqa shi ibn rajab alhambali a cikin littafinsa a takhawif min an-nar yake cewa rawa ibn abi dunya bi isnadihi an qatada akwai ruwa daga katada ibnu da'ama as-sadusi su katada ibnu da'ama as-sadusi tabi'ai ne ba su ba bane yana cikin almadaran abdullahi ibn abbas katada yake cewa mun kasance muna cewa inna jannata fi samawa fi samawati sab'a lalle aljanna tana saman bakwai wa inna jahannama la fil ardina sab'a kuma jahannama tana kasan bakwai gana can kasa to kaga wannan magana ce ta tabi'i kun gane ko shi wancan magana ce ta sahabi amma akwai maganganu a hadisin sai dai magana kan hadisin bata kai magana kan hadisin na kato salih ba da muke magana a jiya eh tunda kaga hadisin har ya kai matsayi na wada nam sai dai abinda zai nuna maka haka Allah madaukakin sarki yana cewa kalla inna kitabal fujjari lafi kuma وما أدراك ما سجين كتاب مرفوع ga wani ya nuna cewa tana can kasan bakwai kenan shine jin Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye mu wa huma makhluqatan su aljanna da wuta din nan halittu ne na Allah madaukakin sarki guda biyu kada alima Allah ta'ala adada ahli aljannati wa man yadkhula tabbas zahir Allah ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna gaba ɗayan su domin Allah ta'ala bi kulli shay'in alim masani ne akan komai sawa'un minkum man asarra alqawla ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ديدي وديداني دون دي يبينا دون دي أسرتا وعدد أهل النار ومن يدخل هذا عدد يوم وتد وعدد وأن ذا سشجع الله يسرم لا تفنياني أبدا وتد الجنة بس قالي وهر أبدا malin ya kawo kowace gaba fa da mutum da malin yake kawowa gaba ce da mutum zai kudirce ta a kun gane ko ɗaya kenan sannan kuma za ga kamar tana nuni ne kuma akan wasu yanzu ya ce wa la tafniya ne abada la tafniya ne abadan ba sa karewa har abada mana kamar wani ya nuna kenan akwai waɗanda suke ganin za su kare watan wata rana kun fahimci wannan da kyau ko samu nuna mana yake cewa la tafniya ne abadan ba sa karewa har abada me dalili akan cewa ba sa karewa har abada tunda kusan ni nake ta baku dalili kuma ya kamata ku ce wani abu me dalili akan wuta ba ta karewa hakan nan kuma aljanna ba ta karewa ma'ana wata rana ba za a neme ta a rasa ba eh ayoyi da muka dinga karantawa jiya khalidi na fiya ko khalidi na fiya abadan eh khalidi na fiya abadan shi ne amma ga ce khalidi na fiha dalili bai fita sosai ba amma sai ka kara da ayar ta kara abadan wallazin amanu amil salihati sayyidu khuluhum allah jannatin tajri min tahti al anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila hakan nan wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari wallazina tabawu bi isanin رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أن جزاهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ayoyin da suka kawo abadan abadan su ne dalili na na aljanna kenan hakan nan ma kuma na wuta إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ina fata mun gane wannan da kyau inna Allah la'ana kafirina wa adda lahum sa'iran khalidina fiha abadan to duk waɗannan dalilai ne suke nuna cewar wuta da aljanna dawwamamu na har abada inna hadha la malahu min nafad wannan arzikinmu ne wanda yake baya karewa malahu min nafad duk kaga waɗannan yana nuna cewar aljanna da wuta suna nan har abada nam hakan nan kuma dangane da wuta Allah ta'ala yake cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab kullama duk lokacin da kullama khabat zidnahum sa'ira to duk ya nuna kenan wuta da aljanna ba sa karewa wani ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa to idan tunda mun tabbatar da wannan waɗannan ayoyi guda uku ya kenan ya za ta kasance fadin Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu abin nan ya mai ashirin jami'an ya ma'ashar al-jinni qad istakafartum min al-ins wa qala awliyahu min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa ajala ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun ali. aya ta nawa na ta farko cikin nawa cikin uku sai aya ta biyu فأما الذين شقوا ففي, الجن ففي جهنم خالدين فيها فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد دكما وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجفوف آية nau kenan uku ko biyu eh? da kuma aya ta ƙarshe labisi na fi ha ahqaba maganganu ne kamar haka waɗanda suka ce wuta tana ƙarewa akwai lokacin da za a nemi wuta a rasa amma kuma sun yarda da aljanna bata karewa tana nan jimin ja'imin kun gane wannan menene dalilin su akan wuta tana karewa ayar ayoyin da muka ambata ayar surat al’an’am da Allah ta'ala ake cewa abin nan wa balaga na ajalan lalati ajaltana qala naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha'a illa ma sha Allah kaga an samu istisnai illa ma sha Allah da kuma wannan aya suratu hud da yake ta illa ma sha'a rabbuk da kuma wata labisi na fiha ahqaba labisi na fiha su waɗanda za su wanzu ne a cikinta ahqaban jam'i ne mufradin shi shine huqub huqub ha'un qafun da sukun da kuma ba'un ko huqubun ko kuma huqubun ko dai qafun ɗin ya zama da sukun ko ya zama da shadda abin nan da sukun ko ya zama da sukun ko ya zama da dhamma to menene ma'anar shi ma'anar shi shine almuddatu tawila tsawon lokaci ma'ana za su dawwama a cikin ta tsawon lokaci kamar sai wannan yake nuna cewar watan wata rana dai za su fita kun gane wannan sai malamai suka ce a'a wannan ayoyi sun mun ba wani abin nan a kansu al'amari na farko ita ce ta suratu an'am wannan tana magana ne akwai wuju da za a yi magana a kansu wajahi na farko dai ya zamana tana magana ne a kan waɗanda suke ba waɗanda za su dawwama ne a wuta ba eh wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu ko nudkhiluhu naran khalidan fiha wal huwa azabun muhin kaga nan ba a ce abadan ba بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون باتي أبدا با من يوانا كراتين جيا sai zamana aya tana gasgatuwa a kansu ne kun gane wannan da kyau hakan nan kuma ayar da ke gaba ta suratu illa ma a ita ma tana magana ne akan waɗanda suke za a fitar da su to sai dai kuma anan bai ce illa ma sha a rabbuk sai kawo ma alhali kuma ma li ghairi ukala ce eh ma li ghairi ukala ce sai suka ce a to ai ubangiji Allah madaukakin sarki yana magana da ma lil ghairi abana lil ukala din kamar fankihu ma tabala min nisa bai ce fankihu man tabala min nisa ba kuma kowa ya san fakiyu ma tsawa da kun mina sai babu shi ake nufi ba yawwa haka nan kuma da Allah ta'ala ce wallazina mul furuji mahafifun illa ala azwajihim ma bai ce aw man malakat ba saboda an samu wajihi da zai magana akan wannan to kun ga yanzu a wannan sai ya nuna mana wannan tabaka na usat waɗanda suke saba ma Allah madaukakin sarki ku gane wanda aka ce su ne za su fita tunda su ba khalidi na fiha ba ne to haka ba za a haɗa su da yan kafirai ba da munafukai kenan domin ita wuta ɗin darakar ce ita wuta ɗin matsayi matsayi ne laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum innal munafiqina fi darakil asfali minan nar haka suna can ƙasa kun gane wannan da kyau ko kage sai ya nuna mana akwai yan khalidi na fiya abadan su wannan wutar su ta har abada ce akwai kuma waɗanda suke za su shiga wutar domin wani zunubin su ta yadda idan zaman prison Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye mu idan lokacin su ya kare na a fitar da su wuta su koma aljanna sai ya ga wannan wurin nasu ya zama babu komai kenan kun yi shiru tunda su daman ba yan abadan bane to wannan shine kyakkyawan taujihi da malamai suka yi akan waɗannan ayoyi din sai kuma ya dake cikin suratu na ba labisi na fiya ahqaban sai suka ce ai wannan ayar tana ɗamfare ne da ayar gaba labisi na fiya ahqaban uhum la yuzuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghasaqa labisi na fiya ahqaban za su zauna ne a cikinta tsawon lokaci a wannan tsawon lokacin la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa za su tsawon lokaci akan wannan akan wannan halin da da Allah ta'ala ya faɗa anan in suka jima a wannan halin sai kuma a canza musu wani halin kun gane ko haza wani litaghina la sharra ma'ab jahannama yaslawna fa bisal qarar yake cewa abun nan azafale zuku hamimu wa gasaq wa akharu min shakalihi azwaj kaga a suratul sad ya faɗa hamim wa ghassaq a suratul naba ya faɗa hamim da ghassaq kun gane ko bayan na naba'i ya sun dauki tsawon lokaci sai na suratul sad yake nuna mana cewar wa akharu min shakalihi azwaj da kuma wani irinsa haka zai dinga maimaituwa kenan so ashe wacce a haƙaban ne na wani hali na bala'in wuta tukunna da za su dawwama a kan shi sannan kuma a sake canza musu wani halin na wuta dai tsoraka ba yana nuna cewar a haƙaban zuwa wani lokaci ne za su fita ba a'a ɗanɗanar azaba ce a haƙaban ta yadda kuma zuwa wani lokaci wa akharu min shakalihi azwat Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye mu to gaba ɗaya ayoyin sun fita kun gane wannan da kyau ko yawwa za ka samu irin waɗannan bayanan a cikin hadil arwah ila biladil afrah na ibn qayyim al-jawzi za ka samu waɗannan bayanan a cikin al'azabun namir min majalis shankiti fi tafsir za ka samu wannan bayanan a cikin daf'u ihamil itiraf an ayil kitab da sauran dai littafai na sunna da aka jama'a maka ayoyin wanda yake mun sha maimaitawa ba a ɗaukar ɓangare guda a watsar da sauran wannan shi ya haifar da magana da muka ji a kan ceto wasu suka yi watsi da ceto baki ɗaya saboda sun ɗauki wani ɓangare na ayoyi ɗin suka yi watsi da ceto a kowanda ya yi watsi da ceto bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ba a nan gari yake amma daga baya zo yana karkashin ceton waliyai wato mutum ya bi addini da sauki la ta fi dinikum wala ta kulu Allah illa haq duk yadda ka kai ka bi karatu a hankali ka bi saisa saisa Allah ta'ala yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ku al'umma ne madaidaiciyar al'umma so kada mutum ya zama na akwai takallufi al'amurra a bisu a yadda malamai suke bayani abin yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba shine daɗin karatun kun gane wannan da kyau Allah Ta ya tsare mu don kar mutum wata rana ya karanta magana wani cewar ai wuta wata rana za a neme ta a rasa ya koro maka ayoyi ka ji cewar kawo ko ya kawo aya a ci ai yana ta zubo ayoyi ko ba kai ke ba yawwa wancan ma da ya ce babu ceto aya ka ne ya ce kullillahi shafa'atu jami'a kuma ya kawo ayoyin da muka ambata jiya sai watsi da wasu ayoyin irin su man shi zai inda hu illa bi izini fa ma tanfahum shafa'atu shafi'in da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu irin waɗannan fitintunu ne wallahi fitina ce ta rayuwa kisa imamu bahari yake cewa duk wani wanda zai kawo maka wata magana ka tsaya kai tsam kar kai gaggawa kar ka afka cikin wannan maganar ka tsaya ka ga magabata sun taɓa magana akan wannan wannan can littafai da na yi ishara a kansu yana da kyau ɗan ya duba su domin ana rawaitowa har zuwa ga wasu daga cikin sahabbai cewa sun ce a watan wata rana za a nemi wuta a rasa da masu bin kwakwafin isnadi da matani suka bi hanyoyin sai ga magana ba ta kai gare su ba ma'ana an liƙa musu ne to koma ta kai gare su ɗin ai tana da wajihi wannan wajihi shine wutar da suke magana ita ce ta al'usat ma'ana usatul muwahhidin masu saɓo suna da ladansu gidan da aka zube su wa'adin su yayi kamar yadda makaranta jiya annabawa za su ceto mala'iku za su ceto waliyai za su ceto daga bai Allah ta'ala ya ce duk wani mai imani a fitar da shi to haka yanzu ya rage kenan tunda in ba a hada su da kahirai ba ga ya nuna wurin ba kowa kenan to kuma wanda sai nuna wuta gaba ɗaya babu ita bayan su karu na su hamana su abu jihal su fir'auna duk suna can su munafakai suna can domin su fi darkil asfali minan nar ne su kafaratu ma'ida duk suna can Allah ta'ala ya sauke to wannan shine taujihi qayyim da malamai suka yi akan waɗannan bayanai din za ka ga ayoyi fa da yawa in kana bibita qur'ani in ka fara sauka yanzu kafin ka kai sauran izufin da ya rage maka ka dinga duba ayoyin da kake wuce a su irin su wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu qala innakum makifun kaga ba fita kenan baqa'uhuma ma baqa'illahi abadal abidin wanzuwar su tare da wanzuwar Allah madaukakin sarki har abadal abad ma'ana Allah ta'ala ne ya tabbatar musu da wanzuwa kun gane ko Allah ta'ala ne ya tabbatar musu da wanzuwa ba su ma suna da siffa ne na Allah madaukakin sarki ba shine ya tabbatar musu da wannan so da kaga yanzu ka ce al-baqa'u siffa ce daga cikin siffofin Allah ta'ala dan kadan ka kamanta shi da halittarsa to ai ita ma kuma wuta fa tsoron ka kullum ka'idar ahalus sunna wal jama'a shine duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi kawai ka sallama kai imani ka yadda da haka ne ba tare da ka kamanta shi da dukkanin halittarsa ba kuma ba tare da ka kore halittarsa ba na gani yanzu ma bai da zai mutum ya korewa al'umma halitta Allah cewar ba sa magana eh yawwa to da ya san wannan ba zai ba sai ya kore ma Allah ta'ala wai baya magana uzu billah Allah ya sauke bayani da ya gabato akan haka wa dahara dahirin da lokaci tsawon lokaci na har abada wa adamu alaihi salam shi adabu adamu alaihi salatu wassalam kana fil jannati al ya kasance a aljanna ne tabbatacciya al wacce Allah ta'ala ya halitta ashe duk zaman annabi adam ma a cikin aljanna ya nuna mana an halicci aljanna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka janna ya nuna shi akwai ta kenan fa akhraja minha sai aka fitar da shi Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga aljanna din ba da ma asallaha azza wajal bayan da Allah bayan da shi annabi adam alaihi salatu wasalam ya saba ma Allah madaukakin sarki domin Allah ta'ala ya ce wa'asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu wa hadahu thumma jtabahu fataba alaihi wa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada subhanahu wa ta'ala annabi adam alaihi salatu wasalam sai Allah ta'ala ya ce wa'asa adamu rabbahu kun gano wannan Allah ta'ala ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula fa asa mun samu isyan guda nawa kenan guda biyu wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tuhsunuhum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun mun samu uku wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin an sami isyan guda nawa to haka zaka ga ya isyan suke a cikin Qur'ani kun gano wannan da kyau don akwai wanda suka ɗauki lafazin isyan sai suka bahe na suratul abin nan suratu muzammil ce ko ko mudassir inna arsalna ilaykum rasulan muzammil inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya kafirce ma wannan annabin da aka turo shi to kaga wannan isyan ta zo da ma'anar kafirci saboda kuma fir'auna yake da khalidi ne fiha abadan eh to amma wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wannan isyan ce amma ba kufriya ba don mutum ya bata isyan al to ya zai da wannan wa'asa adamu rabbahu faghawa kun gane wannan da kyau to in ba mu sha'afa ba ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'aninsa yace kada ya kusanci wannan bishiyar da sauransu wala ta taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin shedan kuma bayan Allah ta'ala ya kori shedan kenan daga cikin aljanna Allah ta'ala ya ce fakhruj minha madhuman madhura Allah ya tsine mishi ya kore shi daga cikin aljanna da ya kore shi Allah ta'ala ya ce da annabi Adam alaihi salatu wasalam uskun anta wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa'azallahuma ash-shaytan fawaswasa lahum ash-shaytan suratul baqara da suratu al-a'raf gane wannan haddai ya ya ci wannan bishiyar cin wannan bishiyar shi ne ishiya ɗin da Allah ta'ala ya ce wasa adamu rabu fagawa shin adam ne shi kaɗai ya ci ko kuwa kun yi shiru don nan Allah ta'ala ya ce wasa adamu rabu bai faɗi kuma mai ɗakin annabi adam ɗin ba eh yawwa to shi kenan ya ce ba faɗa ba a manya ci nan wuraren fa za ku ce na mai ɗaki shi ta ci? eh ta ci ko dai wa aka rike ma wuya nan bi haɗe ba eh bari ba da dalili shi sai ta eh da adam da hawa'u duk sun ci da Allah ta'ala cewa ifa akala ha, sai a ce wai annabi adam bai ci ba shi an rike mai wuya ma hawa'u ta ci shine sanadiyar al'ada da mata suke yi ko ba ga ke faɗa ba Allah ya kiyaye an yi nesa da karantarwa ƙur'ani kenan amma ga shi fa akala ha falam falam a zaqa shajara zaqa ɗanɗana wasu ka fare fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsfani alaihima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajarati wa qul lakuma asalan da yawa Allah ta'ala ya sauke tsoron kullun shine da menene karke nesa da alkur'ani ka bi karanta wa alkur'ani mai girma domin wuraren tafsiri inda ake bada irin waɗannan labarin labarurrukan na za ga ana ta zuwa ai ta da labari ai ta da labari ai ta da labarin ma shigowar shin abin nan iblis ya koma cikin aljanna a cewa ya koma ta bakin mucijiya har a yau hoto ba hau hoto ake yi ba a ce ga mucijiya na haka wannan fa kiristanci ne fa isra'iliyati ne wannan ma anzala Allah sultan duk isra'i duk kage ne kawai waɗannan abubuwa shi za sai ga labarin kan da yawa kiristoci suna je suna ganin duk irin nagu suke ashe duk daman daga littafansu su kuka mu. Allah ta'ala ya fitar da annabi Adam alaihi salatu wasallam kar mu sha'afa wannan wani abu ne daman kadaran da Allah ta'ala ya kaddara cewa hakan za ta faru kun gane ku amma kaga da ce ne duk wani halittar halittar cikin gidan aljanna ce kaga wannan ya isa kadai mutum ya riƙe shaidan a matsayin abokin gaba nan da tuni duk haihuwa gidan aljanna ce da tuni baka ga malam mutum subhanallah alazim hajaran bajaran katilan makatulan malam mutum ka ga yana tsallaka titi ba tare da ya waiga ba Allah ya tsawake wannan kawai ya isa mutum ya riƙe shaidan a matsayin maki wallahi da tunana cikin aljanna kawai sai da kawai ka sha wannan anhar din ka abin nan ka sake shan wannan anhar din kawai ka <laughs> wannan isya din irin ta ce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul jin wa man yasilla wa rasulahu kun yi shuru na faɗa muku sura kuma wa man yasilla fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada wani isyaɗi ne domin a can sama kaɗan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada kaga nuna wannan isyaɗi tana koma ga shirka kenan sai zama da ta zo da abadan ta da duk wanda ya shirka ya mutu da ita aljihunsa to ya sani fa wuta barbalce kawai Allah ya tsare mu al-iman al-imam al-barbahari rahimahullah azza wajalla yake cewa al-imanu bil masih dajjal yana cikin aqida ta halu sunna wal jamaa imani da al-masih dajjal al mai shafaffen ido domin idan shi ɗaya ne idan shi ɗaya ne ɗayan kuma shafaffe ne shafaffen shine na dama nake jin la'alla man karanta hadisi ya fito kun lura da idan shi shafaffe ne ɗaya shafaffe ne ɗaya akwai shi amma wanne ne shafaffen shine nake da shakku na dama ko na hagu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayani a hadisi dajjal yayi magana kan jujal wanda ba shi yake kira jujal to karshen zamani jujal yana nan yana bayyana subhanallahi alazim zai yi kwana arba'in a bayan ƙasa babu inda ba zai shiga ba in banda makka da madina aka ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar da al'ummarsa neman tsari daga fitnatul masih dajjal kaga wannan hadisi dalili ne na akwai almasihu dajjal zai karada duniya baki daya karka ce wanda ya rasu ya huta fitnatul masihu dajjal har na kabari tana shafa masihu dajjal idan ya zo zai zo hannun shi ɗaya da wuta hannun shi ɗaya da aljanna wanda saba mushi ya jefa shi a wutarsa wanda ya bi shi ya jefa shi a aljannarsa shi wa kenan shi jujjal din wutarsa ita ce aljannar Allah aljannarsa ita ce wutar an rubuta a goshinsa kafir tintirin kafiri ne jujjal kenan tamimu bin ausin dari ya ganshi. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana magana kan tamim bin aus yana magana kan jujal sai tamim bin aus ne dare ce lalle akwai lokacin da suke tafiya suna tafiya a cikin jirgin ruwa sai gaba daya su gina din ta dauki suka rasa inda inda suke ma'ana sun yi makuwa kenan har ya zama na can wani lokaci jirgin ruwa je ajiye su a cikin wata wani tsibiri suka shiga suna ta tafiya har dai ya ga wata halitta da bai taba ganin ta ba Allah ya tsare mu asma'u take ce annabi sallallahu alaihi mana magana kan masihu dajjal yayi mana yayi mana magana yayi mana magana kan masihu dajjal tace har muka tsammanin ko yana cikin rama ne ma yana cikin dan abin nan shukar cikin gida da ake yi kamar ba ce gashi na malam sai kuka kawai ake yi kai Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi daga fitnatul masihu dajjal maka da madina nan ne kawai inda mutum jujal ba zai shiga ba to yanzu ya nuna kenan mutum sai ya je can ya tattare maka da madina akwai mala'iku sun kewaye su rike da ta kubba suna gadin su ba zai shiga ba sai ya tsaya a wajen gari ya girgiza ƙasa din ina shi ina su zo su je saboda ka duk nashi ko yana cikin madina sai ya fita ya tafi ko yana cikin garin maka sai ya fita ya bi shi jujar kenan Allah ya tsare mu kun ga wani ya nuna kyau na lalle mu tsare sosai mu tahi tsaye wajen neman tsare daga fitnatul masih dajjal dan sallama yake magana a cikin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatul mahya wal mamat hadisan suna da yawa ruwayoyi daban-daban wa a'udhu bika min fitnatul masih dajjal a wata wa a'udhu bika min sharri da sauransu dai haka Allah ta'ala ya sauwake fitnatul da dajjal ba ƙanamun bala'i bace ba ƙanamun fitina bace daga cikin abin da zai zama zai zama tsari daga fitnatul da dajjal shine karanta ayoyi goma na suratul kafi a ranar juma'a gobe wace rana gobe juma'a ko karanta suratul kafi baki ɗayanta kaga sai ka dage kenan ka haddace ta kana ji na cewa juma kuma kana kulla ina fata mun gane wannan da kyau sannan kuma daga ciki lakanin kenan in ka iya ka karanta wallahi tallahi in baka iya baka je a koya maka <laughs> abu na gaba shine yin addu'a akan neman tsari daga fitilatul masihud dajjal jujjal kenan amma kada mutum ya ji waɗannan kalangu da bandiri da waye da waye da bujujula da ake kaɗawa wai su ne jujal sai rika ce mukarraban shi ne amma ba shi ne jujal ɗin ba na wasu sukan yi ƙoƙarin tawilin jujal ɗin a ce adu waɗannan ko wannan jirgin sama ko rediyo ko waye wai su ne jujal duk waɗannan ba su ne jujal ɗin ba jujal yana nan zuwa kai rika ce dai alamomi ne kamar da suke shimfiɗa Allah ta'ala ya tsare mu Allah shi ke mu alaikum salam eh an ce maka yana nan haifan shi ya ce za a yi ko haifan shi aka yi ko haifan shi aka yi na ce maka yana nan na ausu ne dari ya gan shi ko ban yi magana ba hadisi yana cikin muslim za ka duba muslim kitabul iman za ka duba muslim kitabul fitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana kan masihu dajjal ba magana ce kankano magana ba sai dai addu'a da Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu daga fitnatul masihu dajjal fitina da aka ce ko na kabari bai huta ba saboda tsabagen fitinar shi fa tsakar rani zai umarci sama ce ruwa ce ruwa wannan abin tsoro ne fa musamman ga masu ina da karama wallahi inda mutum jimirin shi bin karama komai karama to zai bi jujar bai sani ba domin da rani zai umarci sama ce ruwa ce ruwa ya umarci ƙasa ta fita da tsirrai to wani mai ce ce a ga mutum zai shi karama sai ce karama ce ai shi yasa halu suna suka ce suna nassantawa a cikin littafansu ba za mu yadda da mutum ba ko da mun ga yana taka ruwa ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ya tsallake ce wallahi ba za mu yadda ba sai mun ga sai mun auna ayyukansa ya yi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kawai shi ne amma da na ga mutum fir ya zama mashin lera yana tafiya ba za mu yadda da shi ba sai mun duba aikinsa ya yi daidai da na manzan Allah a akan tabarkin manzan Allah yake to duk mutumin da za a ce maka an gan shi a bango an gan shi waye an gan shi a ina ne <laughs> eh malam inda mutum in ka ce za ka bi in dai jimurin ka da abin da ya saba ma al'ada za ka bi to za ka bi masu wasa da maciji domin ka suna sanya busulla a hancinsu su sa ta nan su fitar da shi ta nan ko ba ka yake ba ko kuma su zo da kura sai su shiga ta nan su fita ta can kai malam dirfa ida ne saboda ka malam karka yadda wai kawai wani abu a zuwa maka maɗin ɗumi maɗin ɗumi duk abin da za a faɗa ka ga mutum yana kan tafarki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna fa sun yarda da karama iza al-imam Abu Ja'far Tahawi yake cewa wa nu'minu bi karamatil awliya muna yin imani da karamomin waliyai akwai karama fa ba wai an ce babu karama bane sai dai a gawa ta bayyana wani istidraj ne wani ihana ce wani mu'ujiza ce wani kaza wani kaza dole a fayyace su amma ga kai mutum baya sallah cikin jama'a sallah fa baya sallah cikin jama'a wani ma baya zuwa masallacin juma'a wani baya kaza baya kaza baya kaza duk wadansu ayyuka na alkhairi na bayyane da Allah ta'ala ya wajabta baya yin su ba a tilasta mu mu shiga zuciyarka ba amma lalle kan dole ne mu zama shaida mu ga shin masallatan unguwa a ina kake sallah ba sai inda yake sallah ba sai inda yake sallah kamsa salawat ba ba sai inda yake yake abin nan ba kuma kiran sallah yana zuwa sa sannan kuma ba wai ana da labarin bashin lafiya ba ne to dan irin abubuwa ne haka dole ne mutum ya hatara in mutum ya hatara ba sai bujujal in dai tumaranka duk abin da ka gani kawai ka bi shi sa ya ce duk kai tsamka duba ka gani tukunna sabai sun yi magana kai ko makamacin haka ko malamai wal imanu bi nuzuli isa ibn maryama alaihi salam yanzilu fa yaqtulu dajjal wa yatazawwaju wa yusalli khalfa al-qa'im min ali muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a shine wal imanu bi nuzuli isa bin maryam kuma muna yin imani da cewar annabi isa alaihi salatu wassalam danna na maryam zai sauka ma'ana annabi isa alaihi salatu wassalam zai dawo zai sauka daga ina kenan daga sama domin Allah ta'ala ya ce barrafa ahullahu ilaihi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru ai ba sai kun ce Allah yana sama ba dama ai wal imanu bi nuzul isa ibn maryam da kuma imani da cewar annabi isa danna na maryam annabi isa alayhi salatu wassalam zai sauka yanzilu zai sauka fa yaqtulu dajjal zai kashe jujal domin annabi isa alayhi salatu wassalam yana sauka jujal zai fara tsiyayewa kasan tsiyayewa baka san tsayayewa ba ka sami kaki dai ka san kaki dai <laughs> ka sami kitse ka sa shi a cikin kwano ka banka mai wuta ka san banka wuta ba ma ka kunna wuta ba ka banka mai wuta yauwa ya za ga yayi cikin ƙanƙanin lokaci haka jujar zai yi annabi isa yana bayyana jujar zai kama tsiyayewa to amma ba za a bashi ya tsiyaye ba sai annabi isa alaihi salatu wasallam ya kashe shi wai ta zawwaj kuma zai yi aure wai yusalli khalfal qa'im zai yi sallah a bayan wanda yake nan yana jagorantar mutane min ali muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan wanda annabi isa alaihi salatu wasallam zai salla a bayansa yana cikin tsatsan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali muhammad yana cikin ahlul baiti wannan shine al-mahdi kenan mahdi kai shuru <laughs> na ji kun yi shuru ne ko kun dan shi a suna cewa mahadi kun lura da wannan imam abu daud suleiman bin ash'af as-sajistani ya kawo shi da yawa cikin kitabul fitan nashi da sauransu na magana akan mahadi so akida ce mai zaman kanta ta ahlus sunna wal jama'a akwai mahadi yana nan kuma yana zuwa ma'ana daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar mahadi kun gane wannan da kyau ko malamin mu abdul musul abbad yana da rubutu akan wannan da sauransu su ma akira ce ta ahlus sunna sai dai ba mahadi kuma irin na yan shi'a ba wanda yake sun suka ce yana ta asardab waɗanda yake akwai wasu karti majiya karfi a wurin ba sa sallah ba sa komai suna jiran ya fito dan kada ya zamana suna sallah kuma ya fito ba mai mishi hidima kenan saboda su gaba ɗaya ba sa sallah suna jiran shi don kada su shiga sallah kaga ana jiran sallama kenan ko ya zama suna ruku'i ko suna da iram ko suna sujada sauransu saboda haka su ba sa sallah kwata kwata <laughs> kun lura da wannan ko saboda haka akwai mahadi sunni shi yasa ga an faɗe shi a wannan jumlar saboda haka sai ka hatara akwai mahadi na ahalus sunna kuma malamai ahalus sunna sun yi bayani a cikin littafansu waya mutu kuma zai rasu shi wa kenan da yudfinuhu almuslimun musulmai kuma su mai jana'iza shi wa kenan annabi isa alayhi salatu wasalam tun da daman gabar a kan shi take magana imani da saukar annabi isa alayhi salatu wasalam wannan magana ta zo a qur'ani malamai suka ce ta zo daga cikin wuraren da ta zo akwai faɗin Allah ta'ala wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqranna qala fashhadu ana ma'akum min ash shahidina duk annabawa Allah ta'ala ya dauki alƙawari da su cewar idan wani annabi ya zo manzo Allah sallallahu ɗaya daga cikin fassara kenan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo za su imani da shi suka ce eh duk annabawa wani ita ce fasara Ali bin Abi Talib ita ce fasara Abdullahi bin Abbas cewar ubangiji ya imam Ibn Kathir ya kawo wannan maganar a daidai inda yake fasara wannan ayar domin me waɗanda suka ce annabi isa alaihi salatu wasalam ba zai dawo ba sun ce in ya dawo a matsayin wa a matsayin annabi Allah ta'ala ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a matsayin wanda ba annabi ba to an cire mai rigar annabta kaga wannan fa tunanin su ne ba wannan kuma shi wannan addini lam ba ala uquli rijal in dai mutum ba zai dauki mataki matsaya na sallamawa ba Allah ya ce annabi ya ce ka ce ka ji ka yadda to babu irin shubhar da mutum ba za ta afka mushi ba Allah ta'ala yake cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabala mautihi wa in min ahlil kitabi kuma babu wani wanda yake ahlul kitabi ne illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi shi annabi isa alaihi salatu wassalam qabala mautihi kafin shi annabi isa ya rasu ma'ana a zamanin annabi isa alaihi salatu bayyana annabi isa babu wani ahlul kitab face sai yayi imani da annabi isa ɗaya kenan daga cikin wajahi na tafsirin wannan ayar wasu wasu ka ce a ah, la yu'minan bihi din nan sai shi yahudi da nasara sai shi ba nasaran ko yahudi da nasara din ko kitabi din ya yi imani da annabi isa kafin shi ba yahuda ko ba nasaran ya mutu wannan fasara ta farko ita ce fasara abdullahi dan abbas cewar babu wani ba ya face sai ya yi imani da annabi isa alaihi salatu salam kafin annabi isa ya rasu mun gane wannan da kyau annabi Allah ta'ala yana cewa da annabi Isa alaihi salatu wasallam ana yana bayani akan shi yake cewa wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahala wa nasa kuma zai yi magana da mutane fil mahdi a tsimman goyo wa kahalan da kuma bayan ya girma kahalan shine shekaru ne masu tsawo wanda yake kuma an ɗauke annabi isa alaihi salatu wasalam kafin waɗannan shekarun na kahalan da Allah ta'ala yi amfani da shi a ayar kun shiru to haka yanzu tun da ya yi magana fil mahadi zai yi magana kenan kahalan tabbatar da wannan ayar to kuma magana kahalan shi ne zai dawo kenan nan gaba wannan tauji din al-Imam ya yi shi a tafsirinsa mun gane wannan magana ta gaba da malamai suke magana akan wannan shine wa innahu la ilmun lis a wata ruwayar da bata kai labari wa innahu la'alamun lisa bayyana shi annabi isa alaihi salatu wassalam alama ce ta tashin alkiyama wa innahu la'alamun lisa'ati kun gane ku alama ce ta bayyanar annabi isa alaihi salatu wassalam amma ba qira'a ce mutawatira ba kyakkyawan zatona kafin mu wuce gaba za mu karanta taska ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan wannan al-imam muslim yake cewa a cikin sahih muslim yace babu nuzuli isa ibn maryam hakiman bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunan babu kenan fa babu nuzuli isa alaihi babu nuzul isa ibn maryam hakiman mai hukunci kenan bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama da shari'ar annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh da ita zai yi domin Allah ta'ala ya rike alƙawari da dukkanin annabawa in manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana za su saki nasu su kama nashi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyina shine imamul mursalina shine wanda yi musu sallah a lailatul isra ya wuce gaba yi musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ikramul lahi ta'ala hadhihi al umma zadaha Allah sharafan da kuma daraja da Allah maɗaukakin sarki ima wannan al'ummar Allah ya ƙara mata daraja wa bayanu dalili ala anna hadhihi milla la tusakh kuma bayani akan cewa wannan addini na musulunci ba a share shi domin da annabi Isa ya zo da ita ya hukunci bai zo da sabuwar shari'a ba saboda ga malamai suke cewa al-imam ibn kasir a littafinsa al-bidayatu wan nihaya ya kawo maganar cewar wane ne ƙarshen sahabi ƙarshen sahabin manzo sallallahu wanda zai rasu zai rasu ba wanda ya rasu ba ko eh bai rasu ba kenan annabi isa saboda me saboda shi annabi isa alaihi salatu wasallam yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan kuma ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lailatul isra' kun gane wannan da ke ku har suke cewa ya yi addu'a Allah ya sanya cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu lokuta da suka gabata 1990s na haka karshen 80s da farkon an ta wannan rikicin cewa annabi isa ba zai dawo ba babu ceto babu kaza babu kaza so yan uwa na ahlus sunna shine manhaji tsaka tsakiya wanda yake la ghulu wala tafriq la ifrat wala wala tafriq وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا فارض ولا بكر هكا أوان بين ذلك سكا متين بين زمان wani shine manhajin ahlus sunna imam muslim yake na fadin matashiyar babun ce wa anna hadhihi millat wa anna hadhihi millata la tusakh wa anna la tazalu min adh-dhahirin kuma ba za a taɓa rasa wata tawaga ba tana tsaye akan gaskiya har zuwa ranar tashi alkiyama sana sai koro hadisi yace ce haddasana ƙutai batu bin sa'id ƙal haddasana lais ƙala ha wa haddasana muhammad bin ramh ƙal akhbarana lais an ibn shihab an ibn musayyab annahu sami'a aba hurairah radiyallahu anhu yaqul qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi Mhm. ya ku fasara ku fasara ji mana rayuwa ta ke hannunsa kun gane ko don wani yana cewa ana rantsuwa da wannan rayuwa ta ke zatinsa wai bai yadda cewar hannu ba yi sa ku gani na ce ya za ku fasara sai ya ce zati wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da dukkan wanda da wanda rayuwa ke hannunsa la kanna wallahi kaɗan ya rage dan aushaka yana cikin afal muqaraba an yanzila kuma bin maryam ya sauka a cikin ku na maryam hakaman muqsita hakam ba shine masdar din ba ba ma hakiman ba hakaman shi karan kan shi hukunci ne Mana mai hukunci cike da adalci fa yaksira salim sai ya ɓalla. giciyayyen abu mai kenan cross din nan zai kama shi ya balla shi ƙaryar kiristanci ta ƙare kenan domin Allah ta'ala yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu shi din da ake cewa wai da suke cewa wai sai rataye shi din ne zai kama shi ya balla shi da magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakthira salib kiristanci ya kare kenan wa ya katula khinzir zai kuma karkashe alade eh wa yada al-jizyata zai dauke hukuncin jizya amma ya zai dauke hukuncin jizya eh yawwa barakallahu fiki kowa ya musulunta kenan dama shi ne ɗauke jizya da wasu ɗauka cewar wannan ai sabon hukunci ne shi za suke inkarin saukar annabi isa alaihi salatu wasalama cewar wannan ai sabon hukunci ne kuma Allah ta'ala ce qaltu lil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina wala yadinuna dinal haqqi hatta yu'til jizyata an yadin wa hum saghiruna eh wa min alladhina utul kitaba hatta yu'til jizyata an yadin wa musakhiruna barakallahu fikum na fata mu fahimci wannan to daman kuma babu babu su sun musulunta ba shikenan ba waya fi mal dukiya kuma za ta kwaranya a ƙasa baki ɗaya hatta la ya qabalahu ahad har a samu ma wanda baya bukata kuma ya ta ya ke shi lokacin yana dab da bayyana jujal ta ga menene ba wurin zuwa ga daɗi ba wurin zuwa shi yanzu mutum ba zai roƙi Allah ya ke kafin shi jujal zai bayyana dukiya almanu shaƙiƙatin nas kaga duk bai da bai har sai da aka ce duniya za ta kwaranya sai kake ganin ko yana tallan makilin imam muslim ya ta kawo ruwayoyi har ya kawo abun nan ruwayar wanda daga cikin malamansa yunus kenan har ya kawo ta yake cewa ya kai ta zuwa ga ruwayar abu ta da abu ta ya kammala wannan bayanin a wata ruwayar kenan wannan ma ruwayar abu huraira ce da ya kammala sai ce ikra'u in shi'tum wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti in kun ga dama ku karanta cewar fadin Allah ta'ala wa in min ahlil kitabi kuma babu wani wanda yake shi ahlul kitabi ne illa li yu'minan nabiy qabla mauti face sai ya yi imani da annabi Isa alaihi salatu wasalam kafa annabi Isa ya rasu aga Abu Hurairah ma yana tabbas cewar wannan aya tana magana ne akan saukar annabi Isa alaihi salatu wasalam ɗaya daga cikin fasarorin sa kenan mana wanda ita ce fasararsa kuma a ruwaya hadisi ne cikin muslim wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo cikin kitabul anbiya batun saukar annabi isa alaihi salatu wassalam akwai shi cikin sai muslim akwai cikin sai bukhari imam ibnu kasir ya babi ma igina babu zikiri nuzul isa ibn maryam a karkashin wannan ayar cikin suratul nisa wa min ahli alkitabi illa yu'minuna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida sauraka wani aƙida ce garau aƙida ce da ba ta cin karo da wani al'amari inda ba mutum ya sama kanshi shubuha ba duk waɗannan al'amura al'amuran da anas salam ya ce zai yi aikin da ya bashi kenan وعليكم السلام wai الله ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم زي يصلى كما أبايا ون إنا shi mahadi zai so annabi isa alaihi salatu ya ba da sallar shi ya zama mamu shi kuma yace ina shi zai ba da sallar shi mahadi shi zai ba da sallar abin nan annabi isa alaihi salatu wasallam kuma ya zama mamu kenan wannan al'umma ba karamar al'umma bace ba karamar al'umma bace da annabi zai bi zai bi abin nan zai bi ɗaya daga cikin ta sallah wannan ba karamar al'umma bace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون مسلمي كما زاسي مشي جنائزة والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء wal imanu da kuma yin imani bi annal imana da cewar shi imani da ka ganshi shi ƙaulun wa amal wa amal ya shafi magana ka hurta da baki wa amal da kuma aiki kun shiru da gabai su kaga yanzu wannan gaba ta karya ƙashin bayan wanda zai ce a wa hahuna ka gan fa malam baya kan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi kana kokarin ka dora shi ya ce maka a a takawa hahuna tsoron Allah a zuci yake a takawa hahuna kalimatu haqqin ce urida bihal batil dama a takawa hahuna haka annabi sallallahu ya faɗa kuma aiki da takawa kuma yana mutum ba zai ce mana iya eh, takawa hahuna kuma mu ga baya sallah ba ya ce mana a takawa hahuna kuma ga cikin wata ramalana yana shan ruwa da rana haka kawai ya ce mana a takawa hahuna ƙaulun imani magana ne sai an faɗe shi da fatar baki a ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗaya nan wa amalun da kuma aiki da gabai wa niyyatun da kuma aikin zuci shine niyya wa qul innamal imanu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiy musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yalmi wa fil wazni yarja'u da amincin Allah su tabbata a garje yana cewa abin nan imani yana da shu'ab imani yana da rasa fa'alaha qawlu la ilaha illallah kaga qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imaqatul adha an tariq wannan wannan amal ne walhaya'u haya'u shu'batun min al iman kunya kuma aiki ce ta zuci saboda mutumin da zaka ji ya ce duk garin nan baya shakkar kowa ko baya jin kunyar kowa kaga wannan Allah sallallahu ya ce malami satai abin nan idza lam tastahi fasna ma shi'it inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma shi'it hurta imani ba tare da an kudurce shi a zuci ba wannan munafunci ne hurta imani faɗan imani da baka ba tare da an yi aiki da gabai ba wannan munafunci ne isa Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum muminina wa ma hum alhali kuma sun faɗa da fatar baki saboda abun bai daskara a zuciyarsu ba abun bai shiga zuciyarsu ba kawai da fatar baki suka faɗa isa Allah ta'ala ya karyata su yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna bayan ba sun ce nashhadu innaka la rasulullah kuma Allah ta'ala ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna to ashe abin da suka faɗa a fatan baki suka faɗa bai je zuci ba saboda ka imani shine da daskar a zuci duk abubuwan da muka faɗa mutum ya kudirce a zuci sannan kuma harshen shi ya faɗa sannan kuma gaban shi su aikata wa isabatun da kuma yi daidai ga kyakkyawan niyya kun gane wannan an samu aiki mai zuciya ga ƙaulun an faɗa no kenan biyu ga aiki an yi no kenan wa isa ba sai dai bai yi daidai da na manzan Allah ba kuma eh bai ba shi sai ya ce wa isabatun sai ya yi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a samu al-ikhlas lillahi azza wa jal a samu mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazidu shi imani yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa imanuna yazidu bi ta'ati wa ya kunu bi zallati in ji al hakimi ayyuka na alkhairi suna ƙara imani karatun alkur'ani sauraron karatun alkur'ani zikiri salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sadaka taimakon gajiyayyu duk waɗannan ayyuka duk ayyukan alkhairi ayyuka ne da suke ƙara imani wa yankus hakan nan kuma imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yazidu masha Allah imani yana karuwa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so wa yankusu hakan nan imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa hatta la ya baka minu shay har lokacin da mutum kuma zai zama ba shi da imani kwata kwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga yanzu wannan kalubale ne akan kowa ya ji waya limit ɗin imanin shi ne yau da ya tashi da safi da kuma yanzu nan zuwa yamma ya imanin shi ne ya ƙaru ne ko ya ragu kun san wani lokacin zaka ga mutum ko ka sa mai hannu a baki ba zai gatsa ba wani lokacin ba in kai galala <laughs> wani lokacin in kai galala sai ya ɗauke magashi sai ya awon gaba da kai to kaga dole ne mutum ya dinga jin ciwar imanin shi yana karuwa ne ko yana rabo wannan wajibi ne da mutum zai san wannan ya san imani yana karuwa imani yana raguwa kuma dalilai masu tarin yawa sun tabbatar da imani yana karuwa imani yana raguwa ina nake ji magana na wurara Allah ta'ala yana cewa Allah zai na kala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum bakhshu fazadahum imana fazadahum إيمانا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إيماني ينا قاروا أيوكا أنا الخيري سنة cikin abubuwan da suke ƙara imani hakan nan kuma sabo yana cikin ayyukan da ke rage imani bid'a tana cikin ayyukan da ke rage imani domin babu yadda zai mutumin ya zama sunni bid'a sai dai sunni sak bid'a kun gane ko ko dai mutum ya zama sunna ko ya zama bid'a amma baya hadawa biyu ya zama sunni bid'i shi za ka ke ganin wani kwata-kwata baya son ka ce mai manzan Allah ya ce da zaren ka yi magana ka ce ai manzan Allah ya ce sai ka ji kamar tsawa ta buga zuciya shi saboda me saboda mun karanta kwanaki mana yake karanta mana a littafin nan cewar fa a duk lokacin da bidiya ɗaya ta zo sai an ɗauke sunna ɗaya to haka haka sunnonin za a dinga ɗauke su bidiyoyin kuma suna zama ta yadda a faɗa mutum manzan Allah ya ce ce a'a bai yadda ba saboda haka shi yana jin ma kamar manzan Allah naku ne shi ban da shi saboda ku ne kullum kuke karanta manzan Allah sallam kuke faɗan tarihinsa kuke karanta sa kuke cewa sai shi shi shi kadai saboda haka da zaran ka ce manzan Allah ya ce sai ga kamar da shi kake wani kuma daga baya ce to sun ce a kawo hujja an kawo hujjan kuma sun ce hadisai ra'ifi ne wani kuma ya ce to ai ko dai hadisi da'ifi ne dai ya fi magana tsohonka to me yi zafi a ciki shi ba wuta ba magana manzo Allah sallallahu sai an tace fa kafin ka ce manzo Allah ba karamin zafi bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace magana za a jingina mushi ba sai mun tabbatar eh shi ne ya faɗa don wani zai ce manzo Allah ya faɗa ne domin ya cimma mummunan manufar shi ba wai domin manzo Allah ya faɗa ba saboda da ya jahilci wannan sai ya ce to yanzu magana manzo Allah ce kuma ra'ifi shi bai sani ba bai san ana bin diddigin waɗanda suka ce manzala ɗin ne ya ce ba Allah ta'ala ya sauwaki wa afdalu hadhihi al-ummati wal umami kulliha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر radiyallahu الله عنه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي, علي وطلحة والزبير وسار بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون وال... فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى من قال وانا ita ce tsantsar sunna dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake ba dan su ba da tuni kowa yana kan al'adar gidansu imana wani yana bautar tsumburbura wani yana bautar zandoro wani yana bautar cakwaikwaiwa wani yana bautar komai kowa ne yana ce yana bautar wani bautar akuya yake yi isa kake ga yana cewa baya cin nama akuya saboda gadin gidansu ita suke bautawa wasu kuma bautar tantabara sai gaji suna cewa tsarin gidansu amma su sahabbai suka shiga bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna nan sallama yana nan a raye ya tura wasu ya tura mu'az bin jabal zuwa yaman ya tura mus'ab bin umair zuwa madina ya tura wani ya tura wani ya tura wani tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su Allah ta'ala ya kara musu yadda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsu Allah ta'ala ya haska haskaka kabarurrukansu Allah ta'ala ya sanya ayyukan alkhairin su cikin mawazin hasanat nasu wa afdalu hadhihi al-umma fiyayyan wannan al'umma wannan al'umma wal umami kulliha da dukkanin al'umma ba'da al-anbiya bayan annabawa salawatullahi alaihim ajma'in tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗayan su in dai ka cire annabawa gaba ɗayan su to wanda ya biyo baya shine abubakar sannan umar sannan uthman duk inda ka cire annabawa baki ɗayansu saura mabiya annabawa kenan to abubakar shine gaba ah, to kai ko ka dubo wannan al'umma ita ce gaban kowace al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mun fahimci wannan to kuma fiyayyen wannan al'ummar bayan annabinta ne sai na abubakar siddiq kenan wanda ya haifi siddiqa mm. sirikin manzan Allah kenan sha'u am abau ko sun ƙi ko sun so wallahi tallahi ko sun ƙi ko sun so illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana mu bari sai gobe za a ji fashin bakin saboda hasiri idza hasada sai suka ce ai la tahzan din nan ai ga abubakar a ya ji tsoro a ai makiyinka makin ga ai Allah Allah ya tsare mu da hasini idan hasada ai za Allah ta'ala ya lissafa cikin waɗanda zaka nemi tsari da tsari Allah ta'ala ya kiyaye ka wa man sharri hasidin idan hasada Allah ta'ala ya wanke shi fa ya tabbatar mai da suhuba bi nafsi tanzil iz yaqulu li sahibihi gani wanda sai daga ce da su mutu bi kai zuku biyayyen wannan al'umma bayan annabinta shine abubakar siddiq sannan sai umar sannan sai uthman abdullahi da umar yake cewa haka za ruya lana an ibn umara mala yake cewa haka za ruwiya lana an ibn umar radiyallahu an haka aka rawaito mana daga wurin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya yarda da shi wani hadisi hadisi ne na bukhari abdullahi dan umar yake cewa kunna kulu mun kasance muna faɗa da fatar bakin mu zuciyarmu na amsawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna azhurina maikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cikin mu muna cewa inna khairan nasi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle fiyayyan al'umma bayan annabinta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar wa umar wa Uthman wa yasma'u bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fala yunkiru yana ji yi shiru bai ce komai ba kaga ya tabbatar kenan wani hadisi ne na bukhari kuma afdalun nasi ba da haula bayan waɗannan ukun sannan sai ali na nawa kenan wa talha wa zubair wa sa'ad bin abi waqas wa sa'id bin zaid wa abdurrahman bin auf wa abu ubaidata amir bin jarrah wanda su ne al'asharatul mubasharu na biljanna kun gane ko su ne wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu qidiman thumma uthmanul arjahu zirahu no kenan biyu qidiman thumma uthmanul arjahu ne kenan uku wa rabihum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu no kenan wa innahum la rahatu la raba fi yace sa'idun wa sa'adun wa ibn awfin وطلحة وآمر فهر والزبير الممدح الأشرة المبشرون كنا بالجنة su waɗannan tun da ransu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sunansu ya ce ‘yan aljanna ne wane ɗan aljanna ne wane yana aljanna wane yana aljanna da sunayensu ya kira su ya faɗa musu yanzu in ka ce baka mutum ya ce bai dahu ba yi waje eh ta manzo Allah ne faɗa wanda yake shi manzo Allah kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kun gane wannan ko shi ya ba da mabudin aljannar da zai je a bude ta amma wani da kan yaba ga kaga sai ka ce ta sha dan bude mana ita muka cikin ta Allah ta'ala ya sauki waɗannan su ne fiyayyun sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-asharatul mubashshiruna bil janna amma sai ga mutun ya zo sunayen shi suna ƴaƴan shi sunayen waye ya je ya sa sama ɗaya sunan da sai da ya yasa suna yazo yana tambaya malamin hukuncin suna kaza kuma alhali an ce da shi wala ilu lahu an yi fa’ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laifi sai da ya aikin ya zo ke tambaya tun mata tana da juna biyu wata tara bai tambayi malam in mai ɗakin shi ta haihu wani suna zai sa ba in mace ce gashi in namiji ne gashi duk bai tambayar ba har aka zo aka haihu har ya sa sunan sannan ya zo kuma yake tambaya amma yanzu ka sa sa'ad in mutum ya tambaye ka zaka ce kai kana ina ai na cikin ziyaratul bashiruna bil janna ko kuma mutum ya je sa sunayen da shi ma yana ta shakku ga sunayen mana ga sunayen annabawa ga sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kulluhum yasluhu lil khilafa kowanne ɗayan su nan ya cancanta ya zama halifa in an sa shi halifa yayi daidai wanda ita ce mazhabin ahlus sunna kowannen su in an sa shi halifa yayi daidai don manhaji na ahlus sunna ba manhaji ne kawai tafiya ake yi sakakakaka ba a san ina aka nufa ba tafiya ne da eh an riga an san inda aka nufa jagora ake nema daga nan za mu tafi bidda muna shan muna tashi daga wannan garejin sai muka ga ya yi haka ya yi gabas sai mu ce a sai mu ce a direba ya aka yi ne sai ce a zai je nan gidan mai ne isha eh, mai mu a to ai kaga ko ba ka yake ba to manhaji na sunna kenan ba manhaji ne da yake ɗabgaggun mutane ba ne kawai direban ta makaho fasinjan ta makaho kwandasan ta makaho ba ba wannan motar ba ce a'a tafiya ake yi da su limaman da su mamun duk an san hanyar kun gane to amma dai ana buƙatar jagora lalle ilalla ana buƙatar jagora shi yasa wanda shine manhaji na ahlus sunna saboda haka duk waɗannan kowannen su aka sashi halifa yayi ya cancanta ya zama halifa ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول sannan bayan waɗannan sai kuma ka ce karni na farko zamani na farko allazina bu'isa fihim waɗanda aka tashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin in ka cire waɗannan sai almuhajirin alawwalun muhajiran farko wanda suka hijira na farko la ilaha illallah wal ansar da waɗanda suka da kariya suka ba da taimako suka ba da masauki suka ba da matsugunni suka sauki waɗanda suka yi hijira wallazi na tabawa uddara kenan wahum su ne man sallar ne wanda ya salla a alƙibla biyu ashe wanda ya musulunta a lokacin da ana sallah ne ana kallon baitul maqdis lokacin da ya musulunta shi yana nan da ran shi lokacin sun yi sallah ana kallon baitul maqdis ba maka ake kallo ba har Allah ta'ala yake cewa qadana ra taqallubu wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga nan kuma sai zo ya kallaci al-masjid al-haram mu dinnan yanzu yan alƙiwala ne <laughs> duk yan kallon al-masjid al-haram to a cikin sahabbai akwai waɗanda yake sun dade da su aka kallaci almasjidil abin nan baitul maqdis kuma aka kallaci makka to waɗanda suke wannan suna da falala ta musamman akan waɗanda ike su ma sabai ne amma sun yi sallah ne alƙibla ɗaya ma'ana sun musulunta ne bayan waɗannan ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما sannan bayan waɗanda kuma duk wanda ya zauna ya sahibanci ya zauna tare da annabi sallam yawman rana ɗaya malam ya yi farin gani wallahi ya yi farin gani ya haɗu da manzalar sassan yana da imani ya yi farin gani malam au shahran ko wata guda kamar su wafdu bin abdul qais da suka yi takakkiya suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna sai kuma da aka jima sai kuma suka zo suna sha'awar gida a za a koma ai ka san mutum ya mutum ya danyi nesa da gida kuma zai buƙaci gida sai suka bukaci kuma su koma gida sai suka ce ya ba su wani al'amarin da ya tara addini baki ɗaya domin in suka je kuma su dorar su masu karantar ashe da abu ba ta mutum guda bace in ka ji kai ma za ka isan ni. kana suleja ne kana bidda ne au shaharan ko wata guda au sana ko shekara a yau yauman ana kira himan sahiba Allah ta'ala yake cewa وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نعم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب da wanda ke kusa da kai ko kana kan mota ko kana ina ne sai Allah ta'ala ya kira da sunan mai as-sahib kun lura da wannan domin shi'a sun yi tasiri akan wannan cewar ai sahabi shine sai wanda ya dade sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sun yi nesa da wa qur'ani domin qur'ani ma wanda ke kuka tarayya a mota ga kunkurin ka ga kunkurin shi aka ce as-sahib wa sahib bil janbi kuma duk abin da suka bada Abu Huraira shekara shi ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta suka nufa ba aw aqalla min zalika aw akthar ko ƙasa da haka ko sama da haka natarhamu alaihim gaba ɗaya muna roƙa musu Allah rahama muna cewa Allah yi musu rahama domin Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa nadhkuru fadlahum muna fadan falalarsu ba za mu shuru ba za mu faɗi falalarsu wa nakuf wa nakufu an zalalihim za mu shuru akan kuskurensu su domin su ba masumai bane dauki ka'idar ba masumai bane da an ce wani adili ne ba fa yana nuna masumi bane kun yi shiru don ba masumai bane kuma dama fatan da ake shine kowa kogin alherin sai jayi. Allah ta'ala ce faman saqulan mawazinu fa ulaikumul muflihuna ai ba an ce babu laifin bane amma alherin ne yarin jaya. ina ba ta mun gane karatu sosai da sosai saboda ka wana kufu an zalalihim Allah ta'ala yana cewa yake cewa abin nan yake cewa wala misirru ala ma fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ashe isran ne ba sa yi suna aikata laifi ana aikata kuskure sahabbai suna yin wannan aikata kuskure aikata kaza me su ba ma'asumi bane ita ce kaida ta ahlus sunna sahabbai ba ma'asumi bane sahabbai adilai ne sa an kana bin hadisi da zaran ka kai ga sahabi shikenan as-sahabatu kulluhum udul dukkan su adilai ne ba aman ba ba bane to aqida ta shi'a kuma gaba ɗayan su imaman su ma'asumai ne an gane wannan da kyau limaman su ma'asumai ne to tunda limaman su ma'asumai ne me yasa Ali bin Abi Talib ya bi sayyidina Umar sallah alhali kuma bin shi sallah laifi ne kun gane kun gane wannan me yasa ya bi shi me yasa alhassan ibn ali ya janye akan muawiyah bin abi sufyan in janyewar laifi ce me yasa ya janye to ashe ba masu mai bane kenan wannan fa ilzaman ne wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khair ba ma ambaton kowa sai da abin da yake alheri li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace idza zikira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na ku shiru ku kame bakin ku wannan hadisi hadisi ne da Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi hadisi ne da aka fitar da cikin al mujamul kabir Sufiyan bin Uyayna sufiyan bin Uyayna yana cikin manyan manyan magabata sunan Sufyan bin Uyayna bin Uyayna bin Abi Imran al-Hilali al-Imam al-Hujja manyan manyan malamai ne ya rasu a shekara ta 188 yake cewa man nafaka fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kalima duk wanda yi mummunan kalma ga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa sahibu hawa to wannan san zuciya ce kawai ta sashi haka in ba ka ba alkhairansu inda yana kallo to da ba zai kallaci wancan ba dan bid'a ne tintirin dan bid'a ne Allah ta'ala ya sauwake yanzu ya ta'allaka me ya faɗa a kansu tunda ya faɗa me ya faɗa akwai kalmar da zai faɗa a kansu ta zama kalmar ce kufuriya Allah ta'ala ya sauwake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik